fadar gwamnatin tarayyar najeriya da shugaba muhammadu buhari ke jagoranci ta yanke shawarar cewa za ta gudanar da cikakken bincike akan matsalar badakalar kasafin kuɗi da ta daibaibe majalisar najeriya kuma za a fara binciken nan ne ya taɓo gwamnatocin baya wato gwamnatin goodluck ebele jonathan da gwamnatin olusegun obasanjo da gwamnatin umar musa azuwa marigayi da zumar cewa yan majalisun da suka tafka wannan irin badakalar a baya su ma an gurfanar da su a gaban kuliya bayan an gudanar da cikakken bincike ministan shari'a kuma babban lauya na najeriya abokan malami shine yake bayyana haka a tattaunawa da yadda manema labaru inda yake cewa gudanar da wannan bincike shine da muhimmancin gaske domin tabbatar da an kwato dukiyoyin jama'a da waɗansu na baya suka sata to ganin cewa shugaba muhammadu buhari ya alwashin gudanar da wannan binciken tare da ita kanta bangaren majalisar zartawa da yake jagoranci na tuntuɓe farfesa almustafa usuji kwararre akan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa ko yana ganin cewa wannan aiki zai iya yin tasirin da ake bukata sai ya ce ba shakka ita gwamnati tana da hurumi da za ta iya yin bincike daga sashinta ita kanta majalisa tunda yanzu ka duba su majalisar ma wajen mutane sun fito sun ce a bincika shi kanshi shi shugaba kakakin majalisa bai ce ka a bincika ba ai ya ce cewa ne a bari majalisar ta dawo sannan kwamitinta ta na tsawatarwa 'yan majalisa ya bincike akan abin da ake zargi to in ka duba a tarihin majalisar nan duk wani wanda aka cire shi ma shugaban majalisa daga majalisar ne husumiya take tasowa a cire shi don haka bai hana ita gwamnatin zartarwa ta bincike ga mutanen da suka zamanto suna da hannu a cikin nata gwamnatin zartarwa ita kuma majalisa ita ma ta yi bincike daga su waye da waye suke da hannu domin in aka yi binciken bangare biyu zai iya zamanto cewa ila za a samu adalci shi dan majalisa da ya zamanto ya samu adalci ga yan uwan shi yan majalisa da suke binciken shi kuma ita kanta gwamnatin tarayya dan in ya zamanto mutum ya hada baki da wani dan yayo a ringizo shi ma ta gabatar da shi gaban kulli an ban manta ba ai da farko da aka taso da yan majalisa suka fito suka ce an yi badakala a kasafin kuɗin da aka kawo musu ai mun ga an cire shi babban darakta na ofishin kasafin kuɗin sannan aka cire aka zamanto wasu daraktoci ko ko manyan ofisoshi kusan 22 an an musu ah, canjin wajen aiki farfesa almustafa usuju kenan kwararre kan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa a tattauna da da na da shi a Abuja. A waje ɗaya Ibrahim Wala ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin haɗin kai na yaƙi da cin hanci da rashawa da suke shirya ɗaukar mataki akan ƙalubalantar gwamnati akan wannan badakalar ta kasafin kuɗi. Ya ba na cewa wannan mataki da gwamnatin tarayya za ta ɗauka ba zai hana su yanke hukunci akan matakan tilasta a yi abin da ke daidai da za su ɗauka kwanan nan ba. Yanzu ga jarabawa. Jarabawa ita ce Buhari ya bari a yi bincike ko ɗan cikin gida. gidansa ne aka samu ba ma a ce wani mai rike da mukami ta bangaren gwamnati ko majalisa ba kowane ne a tozarta kuma ina so in tabbatar ma 'yan Najeriya su gane wani abu tabbas tun da ka gama daga majalisa yanzu waɗanda suke kansu a haɗe suke yi gwagwarmaya suka samu kujeru na cikin gidan majalisa su kansu yanzu sun dare kasancewa ƙorafe korafe ne ya kai wani mizani wadda ta zo ga fallasa dan haka dama ce da ake da shi yanzu daga bangaren shugaban kasa shi kansa tun da yana da kishi shi kaɗai sannan mu ma tun da muna da kishin a haka ɗin za mu tsaya za mu tabbatar da mun ingiza duk wanda zai bincike ya bincike amma kuna da tabbacin cewa daga hadar gwamnati za a iya wannan cikakken binciken idan yan barandansa yan kanzagin hadar gwamnati suna da hannu a wannan badakalar da ake zargin an tafka idan suka hana a yi bincike wannan tabbas za su rasa mutuncin da suke da shi a fuskan al'umma ina tabbatar maka shi kansa soyayya da ake Buhari za ta ragu don haka ya bari a yi bincike yadda ya kamata in ya kare wani ina tabbatar maka yana kare mutum ɗaya mutum dubu in ba miliyan ba za su guje masa wannan ya sani Ibrahim Wala kenan ɗaya ga cikin mambobin ƙungiyoyin haɗin kai na yaƙi da cin hanci da rashawa a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya